Jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya ta fara aikin ba da katin zama ɗan jam'iyyar ta na'ura mai kwakwalwa da ake kira e-registration a da ake kira e-registration a faɗin ƙasar. Wannan dai shine karon farko da wata jam'iyyar siyasa ta bi irin wannan tsari wajen ba da katin zama ɗan jam'iyya. Tuni dai masu ruwa da tsaki a jam'iyyar suka dukufa wajen faɗakar da masu buƙatar shiga jam'iyyar a faɗin ƙasar akan mahimmancin karɓar katin wannan akan mahimmancin karɓar katin ta wannan tsari. Alhaji Ma'azu Bawar Jau shine shugaban APC a yankin jihohin Arewa maso tsakiyar Najeriya wato North Central ya ce samun ci gaba ne yasa suka ɗauko wannan tsari na e-registration. Markutkuna muna son mu cika ka'idar INEC ne shine tattancewa. Tattancewa za mu yi shi muka yi shi ta hanyar kwamfuta. A wancan karon muna da membobi fiye da miliyan ɗari na abu. amma ka duba da aka zo zaɓe shugaban ƙasar mu ya ce zaɓe ne da wajen miliyan takwas da wani abu to kaga in ma za a ce bambamin eh, ne kawai su jewa kaga muna da kiyasan abin da za mu samu to shi ne shugaban ƙasa ce to ya kamata mu yi ta hanyar kwamfuta ga hotonka ga adresinka ga lambar wayanka ga nim ɗinka a san tabbatacce ka ɗan jam'iyya ne kuma ko yaushe ya ka sa kwamfuta za san inda kake ga mazaɓanka ga lokacin government ɗinka ga state ɗinka kama wasu suna tunanin kamar akwai wani tsari ne a jam'iyyar nan ta bullo da shi domin a ƙara danna waɗanda ba su da ƙarfi a cikin jam'iyyar me za ku ce game da ba haka na bane ai wannan an bada link din wanda hanyoyin za ka rijista a ɗakin ka kan gadon ka za ka ka rijista ko a wayan ma da eh ko a wayan ka sai eh, za ka ka rijista kenan ba wani fargaba ba wani fargaba kuma mun jam kowa kunni duk wani dan jam'iyya wani wanda ke son ya shiga jam'iyyar mu a buɗe ki kuma duk wanda muga ya son ya kawo cikas za mu rabta da shi to amma eh, kamar wanda ke da kamfin ba su canza shekara zuwa wata jam'iyya su ma duk wannan duk hanya ɗaya ne mu tattance su Masana harkokin mulki da kundin tsarin mulkin ƙasa a Najeriya dai sun ce tsarin na e-registration bai saba wa dokar ƙasa ba barista muhammad tanko zakari tsohon mataimakin ma'ajin kuɗi ne na apc a najeriya ya ce ba su da shakku akan duk wani mai kalubalantar apc akan wannan mataki sani na matsina na ba na ya saba jam'iyya ita ce ke da ikon cancanci 'ya'yanta ita ce ke da ikon ta ba shaidan cewa wannan ke memba ne na jam'iyya ina mu ba na tsammani akwai inda aka ce sai lale an ba da kati na hannu kafin zamanto cewa an bi doka. Saboda haka kuma ita kanta jam'iyyar zaɓe tana da yanzu nan kaduwa duba ko ita kanta jam'iyyar zaɓe ga shana maganar transmitting result through through internet da sauransu saboda haka ci gaba ne yazo kuma dole ne mu mu kokari mu samu mu bi wannan yadda duniya take a yanzu haka. A halin da ake ciki kuma jam'iyyar ta APC na shirin gudanar da zaɓuɓɓukan shugabanninta a matakan jihohin Najeriya da ƙananan hukumomi da magundumomi a faɗin ƙasar. Mustapha Nasiru Batsari GTA Hausa Amurka ke magana daga Mina a Najeriya.